tun bayan da aka mayar da abuja babban birnin tarayyar najeriya a shekarar 1991 daga tsohon babban birnin kasar wato Legas ne aka fara ganin shigowar al'umma daga sassan kasar daban-daban don aiki kasuwanci cinikayya mu'amalar yau da kullun da dai sauransu baya ga cuɗanya da 'yan asalin birnin waɗanda ke zaune a ciki tun lokacin kaka da kakanni a waccan lokacin a cikin aikin bunƙasa sabon babban birnin kasar an tsara babban taswira a cikin shekarar 1979 kuma aka fara aiwatar da ayyukan ci gaba sai dai tun bayan lokacin ne yawan al'ummar abuja na ta ci gaba da karuwa bisa yawan karuwar al'ummar kasar baki daya kuma ana hasashen cewa za su kai miliyan sha ɗaya nan da shekarar dubu da talatin da biyar to sai dai masana sun ce daga bisani mahukunta masu gudanar da babban birnin da suka biyo baya sun katse ci gaba da amfani da taswirar asali na birnin lamarin da ake ganin shi ya jefa talakawa mazauna birnin komawa wajen gari da kansu kuma hakan ya haifar da ƙauyuka mara tsari a kewaye da birnin za a iya cewa farfado da batun komawa kan asalin tsarin taswirar birnin tarayya abuja da sabon minista nyesom wike ya yi ya bar baya da kura kamar yadda za ku ji daga bakin wasu masu ƙananan sana'o'i da ke fitowa daga wajen gari suna zuwa gashin masara sayar da kati tukin keke na pep da dai sauransu inda wasu suka buƙaci a samar musu da mafita idan za a tada su daga cikin gari suna na sagir inusa eh damun nima na ji akan labarin haka zai yi kora da masu talla kan titi mu ko nan burin shine ciyar da iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da sauran 'yan uwanmu tun da ba inda muka dangana in ba sai anan gurin ba da muke samu muke ci muke sha in kuwa an kore mu akwai inda za a ɗauki mataki inda za a samu mu rika samu muna ci ko kuma ya za a yi da mu mutum yanzu a kan lamarin rayuwar nan da muke in kai sata ce ka sata kuma an kama ce za a maki sa to ba ka da yadda za ka yi ya za ka yi ka zuba ido yunwa ta kashe ka ya za ka yi rayuwar nan sunana buba gwanza shi wannan sabon ministan abuja tun farko mun riga mun sani tun kafin ya zo da an ce ne FCT minister dama abin da muna tsammani za mu samu daga gare shi kenan tunda dai mun riga mun san yankin da ya zo kuma mafi yawan mutane mu ne masu zamana to wannan abun din ba daidai bane amma kuma shi wannan minista din ko kaci mishi daidai ko ka mishi ba daidai ba dama ba wai ya zo ya yi daidai bane tunda an keta alfarman mu an doke wanda ba yankin mu an kawo shi kuma kin san minista nan fa kaman wani gwamnan wani jihar ne fa da kari fa so muna kiran gwamnati ya kamata a bashi shawarwari a gaya mishi ga abubuwan da ya dace ya kamata a yi la'akari da al'adarmu da kuma yanayin yadda mu muna rayuwa nan kazalika jigajigan yan siyasa masu faɗa ma'aji lauyoyi da dai sauransu sun yi ta jan hankalin buke da ya bi abubuwa sannu a hankali kan abin da suke kallo kamar barazanar yin rusau a birnin Abuja bayan an rantsar da shi a ranar Litinin 21 ga watan Agustan nan. Buke dai ya sha alwashin tsaftace birnin Abuja da kuma rushe duk gine-ginen da ke ba bisa ka'ida aka yi su ba ko na waye kuwa baya ga batun hana yawo da dabbobi barkatai horar masu kananan sana'o'i kan tituna da dai sauransu. Kwararre a fannin tsara birane kuma ɗan asalin yankin Abaji agaji na birnin tarayya Abuja TPL Abubakar Sadiq Ahmad ya ce. Wato jawabin marabcin da shi sabon ministan ya yi na kan sabobin abin da zai kawo dokoki da ya shafi rusau na yadda babu kan tsari ba wata sabuwar aba ba ce amma abu ne wadda ta zo da gargaɗi mai zafi saboda da ɗaukar ban mulkin sai dan tunatar da mutane abin da ya daɗe ne kan tsarin birane da ƙauyuka wadda in har baka da takaddu na approval approval na zanen da aka baka na ka gina dole wannan ya saba wa dokan tsara birane da ƙauyuka wadda kuma dama yadda ake hukuntar da shi shine a aiwatar da wannan amma damuwar da mutane suke gani shine hadda takardun da aka bayar wayar mutane suka ki su gina kuma suka ki sun sa dogon buri a kansu su ma wa'annan ababe ne wadda dama akwai doka wadda ta ce in aka baka fili kuma akwai hanyoyi wato infrastructure kuma ba a gina ba in ya kai wani lokaci a datsa to bayan wa'annan da ka za ga kasance da tsada da matsatsin da ake ciki za ga mutane sun ɗauki abin da zafi amma ba sabuwar abu ba ne. Idan ana iya tunawa birnin Abuja dai ya sami ministoci kamar su Mobolaji a Jose a Diego a shekarar 1976 zuwa 1979 John Jatau daga shekarar 1979 zuwa 1982 har zuwa kan Malam Nasir Irrafa'i a shekarar 2003 zuwa 2007 wanda masana ke kallon yayi aiki tukuru wajen sauya fasalin birnin zuwa ɗaya daga cikin manyan birane a nahiyar Afirka. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.